zababbun ayyuka bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki gami da haddasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani kan kyakkyawar ɗabi'ar haƙuri mai kyau. wannan ɗabi'a mafi girman martaba na kyawawan ɗabi'u har ma ana kiranta da shugaban imani kuma menene ke bambanta tsakanin ɗabi'ar da kuma ɗabi'ar haƙuri domin amsa wannan tambaya bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare hakika Allah maɗaukakin sarki ya yabi wannan kyakkyawar ɗabi'a na haƙuri mai kyau bisa harshen ɗaya daga cikin annabawansa tsarkaka shine annabi Yakub alaihi salam a cikin alƙur'ani mai tsarki aya ta tamanin da uku cikin suratul Yusuf Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba haka ba ne zuciyarku dai ta kawata muku wani abu haƙuri kawai mai kyau kawai shine ya fi gare shi ina ƙaunar Allah ya kawo min su gaba ɗaya hakika shine masani mai hikima hakika annabin Allah mai girma ya ɗabi'antu da ɗabi'ar haƙuri mai kyau bayan faɗakarwar Ubangiji mai tausayi maɗaukakin sarki, mu Imam Muhammad Bakir alaihi salam ya bayyana mana cewa a yayin da jabiyar Ju'afi yarda Allah ta tabbata a gare shi ya tambaye shi kan ma'anar haƙuri mai kyau sai sanar da shi ɗaya daga cikin misdaƙinsa ya kuma naƙalto haƙurin annabi Yaqub alaihi salam Sheikh Muhammad bin Hammam iskafi wanda ya yi zamani da Sheikh Kuleni yarda Allah ta tabbata a gare shi cikin littafinsa mai suna Al-Tamhis ya rawaito hadisi daga Jabir ya ce, Na ce wa baban Ja'afar Imam Bakar salam me ake nufi da haƙuri mai kyau, sai ce shi ne wannan haƙurin da ba a kai koke wajen wani mutum daga cikin mutane. Sannan Imam salam ya ci gaba da bayyana hikayar abin da ya faru tare da wannan annabi wato annabi yakub salam ya kuma sanya ya ɗabi'antu da ɗabi'ar haƙuri mai kyau. sai ya ce annabi ibrahim salam ya aiki Ya'qub zuwa wajen wani malami daga cikin malaman lokacinsa dangane da wata bukata a yayin da wannan malami ya ga Ya'qub salam sai zaton cewa annabi ibrahim salam ne sai tsalle irin rungume shi sannan ya ce masa barka da zuwa ya kai Khalilun rahman sai annabi yaqub alaihi salam ya ce masa ni ba Khalilun rahman bane sai dai ni ne yaqub dan ishaqa dan ibrahimu alaihi salam sai malamin nan ya ce masa menene ya sanya ka damuwa har nake gani kayi saukin girma haka sai annabi yaqub alaihi salam ya ce damuwa bacin rai da kuma rashin lafiya sannan sai imam bakar alaihissalam ya ce annabi yakub bai fice ba daga kofar malamin nan sai allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi yana mai ce masa ya kai yakubu ka kai ƙarana ne wajen wani bawa sai annabi yaqub alaihi salam ya faɗi yana sujada yana neman gafara yana cewa ya ubangiji ba zan ƙara ba ba kuma zan sake aikata irin wannan laifi ba sai allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi ya ce masa hakika na yi maka gafara kada kuma ka sake aikata irin wannan laifi imam bakar alaihi salam ya ce daga wancan lokacin annabi yaqub bai ƙara kai kukansa ba zuwa wani mahaluki a duniya har lokacin da wata rana ya ce, Ni fa lalle kawai ina bayyana takaicina ne da baƙin ciki na zuwa ga Allah, kuma ina sane da abin da ku ba ku sani ba game da Allah. Suratul Yusufu aya ta shida. Har ila yau masu saurare irin wannan kyakkyawan haƙuri shi ne ya yi tajalli cikin faɗar shugaban musayyida Zainab alaihi salam yayin fuskantar rundunar Ubaidullah bin Ziyad. A yayin da aka tambaye ta, me za ta ce dangane da abin da aka aiwatar a kan ɗan uwanta Imam Hussein alaihi a Karbala, sai ta amsa da cewa babu abin da na gani face mai kyau. Kuma wannan shine mafi kyau na martabar tauhidi da kuma tsarkakarsa. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin tahiran Ci gaban shirin zai bayani kan kyakkyawar ɗabi'a na ɓoye damuwa da kuma rashin kai koke ga wani. Hakika babban malamin nan Hurrul Amili yarda Allah ta tabbata a gare shi cikin littafinsa mai suna Wasa'ilu Shi'a ya ware babi guda dangane da wannan ɗabi'a. wanda ya bashi suna mustahabbi ne a ɓoye rashin lafiya ko kuma damuwa da kuma rashin kai koke wajen wani dangane da ibtila'i na rashin lafiya ko damuwa da wani mutum ya haɗu ko kuma ya jarabtu da shi a cikin wannan babe ya kawo riwayoyi masu yawa da suke bayani kan istihbabi na ɓoye damuwa da kuma rashin lafiya game da rashin kai koke ga mutane hadisai da dama sun bayyana cewa ƙarancin yin koke ko kai koke ga wani bisa wani ibtila'i na daga cikin kyawawan ɗabi'un mummunai kamar yadda ya zo cikin kwatsubar shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi salam ga yadda yake bayyana siffofin mummunai wacce aka rawaito a cikin littafin kafi na siqqatul islam kulaini imam alaihi salam ya ce baya wulaƙantar da sirri baya kuma bayyana sirri mai yawan jarabtuwa da musiba mai ƙaramcin kai koke idan ya ga alheri sai ya bayyana idan kuma ya ga wani sharri sai ya ɓoye shi yana suturta aiki yana kuma kiyaye gaibi yana kuma rage ambaton bala'i ya kuma yi gafara ga kaskanci har ila yau imam alaihi salam yayin da ya siffanta ɗan uwansa kuma yana yabonsa kamar yadda ya zo cikin littafin na hashul balaga ya ce kuma ya kasance baya kai koke ga wani dangane da wani ciwo face wajen ubangijinsa masu saurare ɗabi'antuwa da ɗabi'ar ɓoye ibtila'i da kuma rashin kai koke wajen wani yana samar da sakamako na samun sauƙi ga bala'in da za a saukar wa bawa da kuma samun kariyar allah maɗaukakin sarki daga bayinsa. hakika cikin littafin jami'ul akhbar an rawaito wani hadisi inda a cikinsa shugabanmu imam muhammad bakir alaihi salam yake yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa wasiya yana mai cewa ya kai ɗana duk wanda ya ɓoye wani bala'i da ya jarabtu da shi daga wajen mutane kuma ya maika kokensa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki haƙƙi ne ga Allah da ya yaye masa wannan bala'i kamar yadda daga cikin albarkar da ke tattare da wannan kyakkyawar ɗabi'a rabota da gafarar ubangiji hakika qatin uman almaghribi ya rawaito hadisi daga shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi salam ya ce maras lafiya na cikin kangin ubangiji ana shafe masa zunubansa matuƙar dai bai kai kokensa ba zuwa ga waɗanda suke zuwa gaishe da shi kamar yadda hadisin ƙudusi wanda a aka ruwaito cikin littafin kafi ya yi mana albishir da cewa Allah maɗaukakin sarki yana canzawa mai wannan ɗabi'a bala'i zuwa ga ni'ima an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce duk bawan da ya jarabtu da wata rashin lafiya ya kuma ɓoye wannan ibtila'i ga masu zuwa gaishe shi so uku Allah tabaraka wa ta'ala zai canza masa naman jikinsa wato naman da ke cikin jikinsa da kuma jininsa da fuskarsa zuwa mafi alkhairi idan kuma na bar shi na bar shi ba shi kuma da wani zunubi idan kuma ya mutu ya koma zuwa ga rahamata da fatan Allah tabaraka wata ta'ala ya arzuta mu da wannan kyakkyawar ɗabi'a don albarkar riko da Wilaya iyalan gidan annabta tsarkaka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a ji mu ɗauki doni wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Awal Usman Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu